Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online TV. Allah ya taimake ka daga saukar gwamnatin da ta gabata tsawon yau ina ji ka rubuta korafi petition zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc game da tsohon gwamna da mukaraban shi ina ji ya fi a kirga wai meye matsalar kada abdulaziz ni ba da matsala da shi matsalar ne nake da ita za abdulaziz ya ji matsala ta guda da shi shine wawar kudaden jihar Zafar da ya zama dan shaho da dan makwarwa ya zo ya mai yan zanwara wala wala wala wala ya kwashi kuɗi Allah taimake ka ana cewa shugaba ya wala wala a to ai kai kwasa zakar ni na saya wala wala saboda na gaya maka cewa kwana biyar da ya sauka bisa karagan mulki aka biya ta zawar naira miliyan dubu talatin da bakwai da miliyan dari hudu har yanzu ba a san inda ya kai su ba A'a an shi to ba rekod ne to rekod zawar aiki ake yi aiki ake zamba akwai rekod akwai rekod mutum yake zuwa bai kawo taki shekara ta 2018 ba a je a biya wani kamfani miliyan 800 to amma mai kamfanin nan ya ce kayan mai kage da ƙaharu har ya ba mu kwafi na ƙarar da ya saka ka a babbar kotun tarayya abuja a shi mai wannan wannan mai wannan mai ƙara don ba shi mai kamfani ba na'am wannan mai ƙara bai da bambanci da mahaukacin da aka mai a kware asibitin kware a to ai saboda ka ka je wa shi ka saurara ka ji amma saurara in kana so ai ma bayani kai bari a ma bayanan jarida to a gane ko shi yasa ake horon ku da ku yi abinda ake ce ma da turanci investigative journalism kai bincike na yadda aikin harkar jarida yake ba ka je kana bugun iska ba gabas da yamma ta gane ko a binciken da bayanin nake so ya ma cikakke tiriyan tiriyan mm. ba ka suna shirin ku ba zai ma tiriyan tiriyan yanzu Thunder Blows Online TV. Thunder. us.